وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يد مكتاب هدوء أولا مسلاتنا مسجد القرآن دل تفسير القرآن bisa ga horewa da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah su ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah ya mana gyarar dogo samanta ‘ya'ya kasanta ‘ya'ya tsakiyanta ‘ya'ya ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a karbi kyawawan addu'o'insu a wannan wata mai albarka jiya da ikon Allah mun yadda zango akan daidai aya arba'in da takwas mun yi kwanan daji ba mu samu ikon kammala ayar ba lokaci ya kuma aya ce mai tsawo sai muka yi yadda yanke shawarin mu kwana a ta yau sai mu tashi a kai yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na ashirin da biyar a wannan wata na ramadana hijira ta manzon ashirin da shida ga wata ramadana hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida da za kuma Allah kaira wato a zuciyar wa Allah shi ne shida ashirin da shida ne amma ba sun bi faɗi haka ba wanda yake bayyana a shari'ar musulunci idan masu abu ba rubutu ba ne ba kullum ake jojin ɗan adam da abin da harshen sai faɗa ba sai an roƙi ya maimaita saboda kana iya furta wani abu abin da bakin ya faɗa daban abin da zuciyar ta kulla daban shi yasa magabata na kwarai irin su ibn al-arabi rahimahullah in ka duba al-qawasim al-awasim min al-qawasim yana daga cikin manhaji kaida na ahlus sunna mutum ya faɗi magana sun kaji tun dole zai ga ce maimaita ya zama a roƙi emphasizing hakan yake nufi ko kuskuren baki ne don ba ko da ne baki ke dacewa da abin da zuciya ta kulla ba yanzu inda kun bani na wuce yaqinan ni a da yaqini ina ga 26 amma da kuka ce da kaza sai in gane su ai ba hakan da fada ba jazakumullahu khairan Allah ya saka da alkhairi a muna dabda insha Allah ta'ala kammala tafsiri na watan Ramadana kamar yadda muka saba mafiya yawa muka tsaya akan darasi na 28 ne insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ya mana jagoranci abinda muka fassara dai ba mu ikon implementing ɗinsa abinda muka kuskure Allah ya yafe mana ya sa mu a cikin bayan da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka a kwanaki suna karewa bil haqiqa ramadan kamar nasu aka ce an fara amma abin bi ana nema a kammala ramadan shekara mai zuwa fa sai ne nisan kwana ta bara akwai wanda muka yi da su bana ba sa ne to ta fa sai ne nisan kwana wannan ne tabbas amma wancan babu tabbata kai Allah subhanahu wa ta'ala ya rayar da mu da imani ko da musulunci ya kashe mu da imani a gabanin ku za ga karatu kada mu manta da abin da ya shafi zakatul fitr wato zakkan da kai magana mafi inganci kiran zankansin da kai da ake yi a magana mafi inganci wajibi ne akan wanda yake da hali saboda hadisi riwaya na Imam Bukhari da Muslim rahmatullahi alaihi ma ya ce faraba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin ala al-hurr wal abdi wal zakari wal unsa wal kabir wal saghir min al-muslimina don haka manzon Allah ya farlanta zakkan fit da kai ko a bada sa'i na dibino ko sa'i na sa'iri ko sa'i a yanzu a na shinkafa ko abin da ya kama da wannan akan bawa da da babba da yaro namiji da mace daga cikin musulmi wajibi ne a cire muku, a magana mafi inganci wanda bai da hali tana faduwa a kansa amma duk wanda ke da hali magana mafi inganci cire ta wajibi ne don hadisan duk da suka zo sun ce faraba manzon Allah ya farlanta kalmar fara ba ta da wani ma'ana sai nuna tilas wajibi dole da hadisi ayi sau da dama musulmi suna wasa da wannan zakka suna da farla da yawa hadisi ya tabbatar da Allah ya shi ya tuhuratan lisa'i min an-nahi war rafati kuma yace wa tuhuratan lil masakin wannan zakkan da kai suna zama tsarkaka tsarkake azumi ne dan kurakuran da kake yi to azumin kai na bukatan a masa tsarki to da wannan zakka ake tsarkake kananan kurakuran da kai a watan Ramadana minan nahu daga yan yatattun magana warrafati da abin da ya shafi maganganu da basu dace ba ko wani abu na fasikanci da ba mutum kan iya furtawa a matsayin sa na dan adam da yake tara bai cika goma ba ko yake ma tara da dubu tara amma dai bai cika goma ba ne ko to yana da ɗan wannan kurakure babu wanda ake rafa shi da su lokacin da ka cire zakkan to sai a yi wa azumin ka fasfari ma sai a gyaggyara maka shi sai zama daidai wa daida kuma wanzan ya ce yana zama sos ne na abinci ga miskinai akwai wajen da wannan suke cin abincin zo wani duk basira ta ta gama damewa ta yi za a sannan bana a biyansa a cikin kafa yana so da yi alkafara ko al'imani da ya ko to duk tunaninsa ya gama al'imani ya rasa ya a cikin kafa idan ka zo kana da mata biyu ka guda tara a guda goma sai ka auna sa'i ɗaya ga kowa sai ka ce a kai masa gida ka hutar da shi da damuwa mai girma sai ya tantari ganin ta kadir a cikin mutuwa ba abin da ya dame shi sai ga ya samu a tunanin sai ya kai ta zuwa ga me za a samu kayan miya to shi sa manzo Allah yake hanyar abincin miskilai ne abinda da kai kake ga ba matsala bane yanzu anan wurin akwai wanda Allah ya rufa masa asiri tun da aka fi jarba nan bai ma tunanin shinkafar ran sallah saboda ya fi karfin ta shinkafar da ke gidansa har bayan sallah na ta kai to wani kuma yanzu haka shinkafar sau biyu aka sa Ramadan a gidansa kuma duka ba shi ya ci to duk abin da kake jin ka fi karfin sa wani yanzu shine babban kalubale da ke gaba gare shi yana zaune a gefen ka ana sujada kana jira ya Allah ka bani halin kudin sun kafin sallah kar kai mamaki a sujadan sallah a tahajjud kai mutum yana roƙon Allah wai abin da zai ci sallah Allah ya bashi kai ne ba matsala bane gare ka ko ba matsala bane gare ni ko ga wani amma shi a wurin sa abincin matsala ne so da ka mu yi kokari ya zama mun cire da wuri a sunna ana so ka cire kwana biyu zuwa ga sallah ran da aka ce saura kwana biyu a yi sallah sai a cire kamar yanzu kenan ran da aka tashi da azumin nawa ashirin da takwas a magana mafi inganci a wannan ranar su ya fi dacewa ka cire a sunna on of ramadan sai ka cire in ka cire da wani amfanin sa duk budget da zai yi ya samu sauki me yiwa yanzu dan kudin sa dubu biyu ne yayi al'imani ya sai shinkafa yana kawo sai ga to gashi wani ya kawo zakar da kai a baka sai ce af ai da ya kada ruda wannan kaji za a saya guda biyu a yi niyya amma yanzu duk ka dama masa lissafi amma yanzu ya fara sai shinkafan zai nemo na kaza kuma an kawo karin shinkafa to suka ga yanzu sai da zama ɗayan biyu na tanin to bari je sai da wanda na saya shinkafan dubu biyu sai je sai da naira dubu ɗaya amma lokacin da ka ba shi da ran ashirin ran ashirin takwas da safe a ce gidan sai ji to alhamdulillah ko gobe a yi idi ba matsala don abun dafawa ya ce da ba matsala ba abun miyan ba mafiya yawa da ban dinne ce fare da wannan yake farawa ita miyan ai kawai ingirin sinadari ne amma abin da za a dafa da shi dashin din na farko sai na suna sace a bayan takwas in yau jinkiri da tarfi ya fi dacewa ne ana gobe sallah idan jinkirin yi yawa to ranar idi a baya amma wannan wanda zai jinkirin ga wanda bai da hali ne amma in kana da hali a daren 28 wace daren takwas gari na wayewa a auna da gaza a ba wanda yake bukata don wannan zai hutatar da shi daga tunani da dama da shiga matsaloli kala kala shi kenan daga nan ya samu peace of mind matsalar sai yar karama ne ke kawai tattasai da tumatir da nama nake da ba shi kenan hankalin sa ya kwanta shi sa sunna ta so mu yi wannan idan kai ranar idi amma na ya cewa wa man man addaha qabla salat fa zakatun maqbula wa man addaha ba'da da fa hiya sadaqatun min as-sadaqat wanda ya bayar gabanin sallah zakka ce ta fidda kai amma wanda ya bayar sallah kuma san da aka yi da aka sauko to wannan kai yayi sadaka ce amma ba zakkan fidda kai ba shi yasa ka'ida ta bayarwa shi dace da sunna a zamanin sahabbai mutum ma ake warewa Abu Hurairah ake sa kenan sai ya karbi zakar da kai sai a je wani na da hali ya kawo ga listin masu kawowa ga listin masu karba shi ne wani ya kawo eh to wani kuma yana bukata sai a nemi izini da gaggawa wajen maza sai a kai waya da wuri shi ne ga wanda yake tara in ka kawo ba sai ka tafi neman mai so ba gashi ba a kawo shi ne bukata kuma ga inda zai zo ya karba to gaga an sauwaka mai bayarwa da mai karba to wannan yana da dadi a sunna ya zama a masallaci ana ware mutum to karbi zakantun da kai waɗanda suke da bukata kuma to bari mu ga sunayen su anan daga an samu sai ce to wani zo ka samu karba ga wani ya kawo kwano goma na shinkafa kuma da Allah mu rika bada shinkafa shi kan ke da bada misali da shinkafa saboda muna da wani garaje tun da aka shigar magana shinkafa yake ci saboda mugunta wai daga an ce zagan da kai sai ce to ku siyo gero yadda ka san yadda ka san wai asirin tsaka zamu wannan yawan narin mugunta ne a ka'ida ka ba da abin da za ka sanar da mutum wa gurin sallah ka tura mutum gero ko ana gobe sallah da Allah kai mu zaman lafiya gari ko za shi a damuwa da na gero muke ci dawa muke ci masara muke ci azumi ya za a duk a ramadana shinkafa ba ta gari gare ta wace a da sadaka za ta gagare ta lan tanalu jira fa hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ba za ku shiga aljanna ba sai kun ciyar da abin da kuke so na daga cikin condition din shiga aljanna shine imanin ka kai matakin da abin da kake bukata kake bayarwa a cikin azumi waye a cikin ne taba sai a dafa masa tuwon gero a gidansa da Allah waka yi tuwon dawa abin da ya dan wa waka yi tuwon gero ko tuwon dawa ai kowa an ne yake cikin gaban ko to sai mu bada ita ko ka bada wake amma dawa ko gero to da Allah kar mu kar mu rashin kyautawa mafhum sai wadannan su ne irin ababe da ya dace yanzu mu yi da gaggawa da Allah a yi kokari duk wanda ya ji sakon nan da gaggawa ya duba mabukaci kusa da shi da gaggawa da muka musu wannan zakka musamman ran da azumi yake 28 to wannan za mu taimake su da dama Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon taimakawa ya sa mu a bayan da aka gafarta musu fara ma aya ta 48 insha Allah ta'ala sai ka maimaita da sai mu tashi daga inda muka tsaya bayan shafe ta fassara mu wuce da أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم hmm.

تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلغكم فيما واستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنزلنا إليك الكتاب حقيقة من فوق لتافي زوى ذريك بالحق دغسيا musaddiqan lima bayna yadayhi littafin na gaskata wanda suke gaba gare shi min kitabi na daga littattafai saboda ismul jinsi ne wa muhaiminan alaihi kuma littafin yana da saitara da hukunci a kansu wato littafin ya soke hukuncin takardun bayan shine qur'ani fahkum bainahum bima anzalallah kai hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya saukar ko al-yahudu ko an-nasara suka zo gaba gare ka da matsala to bai halarta ka musu hukunci da littafin sai dai da qur'ani wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi son ransu amma ja aka min alhaqi wanda zai sa ka kauce wa abin da ya zo maka na gaskiya li kullun da kowanne minkum daga cikin ku mun sanya masa Allah mun sanya masa shari'atan shari'a ta fa wa min haja da kuma hanyar rayuwar da yake bi walau sha Allah da Allah ya so la ja'alakum ummatan wahida da Allah ya sa kun zama al'umma guda daya walakin sai dai liyabluwakum dan ya jarrabe ku fi ma atakum cikin abin da ya ba ku fastabiqul khairat ku yi tsere tsere wajen neman alherori ila Allah marji'ukum jami'an zuwa ga Allah ake ne da ku gaba daya fayunabbi'ukum zai laburta muku bima da abin da kuntum kuka kasance fihi a cikin tattalifuna kuke sabawa da juna wani yana ga yafi wani gaskiya wani yana ga wani gaskiya a ina muka tsaya ji a tsakiyar ayar fahakun bainahum bima anzalallah don Allah kai hukunci tsakanin ku da abin da Allah ya saukar maka bima anzalallah al yahudu wal nasara suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci da cases suna so ya musu shari'a Allah ya ba su dama in yana so yayi idan yana so ya bar shi yasa yake ce mana wa in ja'uka fahkum bainahum أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين to sai zama a lokacin suna yawan kawo cases gare shi duk abin da ya wayi gari ba su shiga musulunci ba amma duk case da ya faru idan ana son a tsagwaron adalci to duk wanda aka zalunta zai ce sai dai mu je wajen Muhammadu ni ba zan je ko ina ba sai wurin sa to duk mai gaskiya kullum abin da yake a dubote sai dai a je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma mara gaskiya kullum tunanin sa kada a je wurin saboda kowa ya san idan kana da gaskiya ai baka fargaban adalci wanda bai da gaskiya sai ke tsoron adalci to sai zama duk wanda ke da gaskiya a cikin wani rikici ko sabani wurin sai ke so wanda bai da gaskiya bai son wurin sa su sai aka samu matsala tsakanin yahudawa na banu nazir da banu quraiza banu nazir sun fi kowane yahudawa daraja su suna ganin su first class yahudawa ne banu quraiza kuma ganin su ake talakawa ba kowa ba to sai zama duk hukuncin da ya faru tsakanin su guda biyu banin nazir suna fifi da kansu akan banu quraiza misali na baya kan ishu na kisasi idan dan kabilan ne kan kushe wancan dan ba yahudan ba za a mar komai ba idan ma za a yi sai a ce to wanda ya kashe adadin mutum ne shi kuma kamilin mutum ne idan shi dan barin nadir mai daraja ya balla haƙuri wancan guda biyu shi na ɗaya za a cire idan ya karya hannayen waɗancan biyu shi na ɗaya ne wato su barin nadir darajar mutum ɗaya daidai take da mutane biyu a cikin banu ƙuraiza wannan akan al'amarin rajulu haka suka yi bangaren kisasi haka suka yi abu ya ci gaba sai zama duk wanda ke suna fifi da kansu akan waɗannan sai kabila ɗaya daga cikin kusa samu zauna suka ce za mu zo gaban ka da ke idan muka zo ka san mu ne yahudu ga ke ya dade mu mu da yan uwanmu yahudawa muna so ka mana alfarma dai shine ka goyi bayan mu akan ke ɗin nan in ka goyi bayan mu to dukkaninmu daga baya za mu maka biyayya za mu maka mubaya'a ka san kuma tunda mu ne manya idan muka bi ka to kowa zai bi ka saboda rufin mai sun san ciyayyen halitta yana da kwaɗayin a musulunta shi idan kana so ka yaudare shi zai da gagga ka ce musulunci kake so sai ya da kai saurare ka saboda ne saboda shi da addini ake yaudararsa sallallahu alaihi wa sallam amma baka yaudararsa da duniya ba za ka ce za ka ba shi kuɗi ya saurare ka ba amma an ka ce zai shiga musulunci zan yi imani to duk abin da yake sai ya bari to haka ya dace mutumin kirki ya zama ba a yaudaranta sai da gaskiya ba a yaudaranta sai da adalci kai ba za a yaudare ka da zalunci ba ba a yaudaranta da duniya abin da ake yaudaranta da shi kana Allahu da Rasulullahi duk wanda ke neman yardar ka sai maka Allah yake nufi to wannan daraja ne zama kana yaudaruwa da sunan Allah tunda ba duniya kake ne ba Allah kake nufi kuma yake yaudaran ka da Allah da ko ku san ka sai Allah zai kare ka sai sun ka ce Allah kamar ka bi son ran mu mu za mu musulunta kuma tunda mu ne ne mu musulunta to kowa zai shigo ciki mafhum sayyid me ke faruwa sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ya ce ka musu a hukunci bima anzalallahu la da abin da Allah ya saukar bi at-taura bi injila bayan nan yace wala tattabi ahwa'ahu kada ka bi son ransu kalmar hawa shi ne son rai mutum ya zama selfish interest sentiment mutum ya san gaskiya sai ya kauce mata sai Allah yake wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi son da wannan malaman Qur'ani suka ce al-yahudu wal nasara musamman al-yahudu ma ba wai sun bata dan ba su da ilimi bane ba wai sun bata dan ba su san gaskiya ba ne suna da ilimi sun san gaskiya abu da ya da su shine san ransu ke san ana magana manyan ababen da ke raba mutum da gaskiya ko ina shine san rai idan mutum ya zama iya da san rai ya shiga uku ke yasa Allah yake wa adallahu Allahu ala ilmin Allah ya batar da shi akan ilimi ai ba jahili bane da haka ba wai idan ka samu ilimi ya kilan ka tsira ba a idan ka samu ilimi kuma kana da yaki a gaban ka shine sai ka yaki son ranka matukar ba ka yaƙi son rai ba haddan qur'ani baya hana bata haddan hadisi baya haban hana bata duk abin da ka tara na ilimi matuƙar dan adam ya bar son ransa shi yake juya shi to ƙurani da ikon Allah ba zai zama sanadin tsirarsa ba imani yakan yi tasiri ne ga wanda ya fi karfin son ransa sai ayoyi da hadisai su murƙushe son ransa sai sallama kai zuwa ga Allah subhanahu wataala sai sa Qur'ani ce wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa kaga ai san da ya hana ransa daga abin da rage so sai Allah ya ce fa innal jannata fi al-ma'awa su zaka almajirai kada mutum ya gare kansa wai ya dauka daga ya karanta qur'ani ya tsira ba haka bane ko ya dauka daga ya fahimci sunna ya tsira ba haka bane bayan ka karanta qur'ani ka fahimci sunna dole sai ka yaki da sarri shi yasa annabi daga sai annabi Allah ke cewa wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' inji annabi Yusuf ita rai la'ammara mai tsananin umarni da sabon Allah ne to duk haddan qur'ani in dai mutum bai yaki sarai ba to akwai kuma kalubale gaba gare shi sai Allah ya ce manzon sa wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi son su kwata kwata duk yadda suka yi kar ka saurare su kada ka bi sarran su shine kalmar ahwa a sai kenan yahudu sun bata dalilin rai ne ba dan jahilci ba kuma ka kula Allah bai ce wala tattabi shari'atahum ba bai ce kar ka bi shari'a su ba sai ce wala tattabi ahwa'ahum ashe su ma ba shari'a su suke bi ba sarran su suke bi don da suna bin shari'a sai a kora shari'a sai ce a'a kada ka bi abin da ransa yake so sai sa duk yadda mutum ya wayi gari ko a yau idan son rai yayi yawa ko qur'ani mutum zai fasara ba wai yana fasara qur'ani yadda Allah yake so bane zai ne da qur'ani yana sabi interest ɗinsa ne duk inda aka ga sai duba to sai a za a ta goyi bayan abin da yake kai sai a za a ta goyi bayan bangaren sa ko garinsa ko sa sai dole ita ayar ne ta take bin son ransa ba san ransa ke bin ayar ba to ga wannan halaka ta tabbata to imani yakan kai jeji ne idan muka tilasta kanmu muka tilasta ran mu rabu da Qur'ani biyayya idan za mu fassara Qur'ani kar mu kula bukatar mu ko rayuwar mu mu tuna amana da Allah subhanahu wataala ya tura mana sai mu fada adalci me iya yi wa ayar ma sai take wa rugurugu wajibi ka faɗa a matsayin ka na dan adam tana kake baka cika goma ba mafhum baka wala tasbi ahwa'ahum kada ka bi sarrafu amma ja'aka aka minan ilmi da zai ɗauke ka daga abin da ya zo maka min alhaqi na gaskiya abin da zai ɗauke maka daga abin da ya zo gare ka na gaskiya me zo gare ki na gaskiya shine qur'ani saboda qur'ani da man sunan littafin ma gaskiya ne ya ayyuhan nasu qad ja'akum haqqun min rabbikum al haqqu ala qur'ani ne to da shi littafin sa sunansa littafin qur'ani mai gaskiya ne kuma ya sanka da gaskiya ne wa tammat kalimatu rabbika sidiqan wa adala kaga sidikan gaskiya ne kuma saukansa da gaskiya ka saukar da shi wa bil haqqi anzalnahu kusa kowane bangare qur'ani littafin gaskiya ne bayan Allah ya ba mu shi kuma sai alƙawarin zai kara authenticity nasa shine dan adam bai sai girkita shi ba ba mai iya kara kalma dai ko ya rage shi yasa ke cewa la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid da haka Allah ta barna ba da shiga Qur'ani ta gaba gare shi ko ta bayan sa kuma yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiduna mu muka saukar da littafin ambatar nan gargadi kuma mu za mu kare shi abinda Allah ya alƙawarin kare inganta sa kun da sai ba ta shi shi sai yace amma ja'aka min al kasancewar Qur'ani gaskiya ne wannan ina ya musa har tashin kiyama ba mutumin da yace jirkita ingancin Qur'ani amma dukkan sauran alkutub as-samawiyya da aka sauka a taura injila zabura babu wanda Allah ya alƙawarin kare inganta da sai qur'ani shi yasa daga baya aka jirkita sakon amma qur'ani ko yau duk duniya ba musulmi babu wanda sai ba shi ko da kai ba za ka yi nasara ba kasashe ne suke ta kokarin yin qur'anin karya amma kuma rabi har tijaratuhu sun yi kasuwancin da bai ci ba ba akwai wanda ya rubuta qur'ani nasa balarabe ne da ya yi ridda da sura saba'in da bakwai kana jin duniya sai duniya lokacin da ya buga kofi miliyan saba'in ya tawo waka a duniya wai dan qur'anin da ke hannun mun nan ayi saturating din sa ya zama gaba da imamu bar wannan ba mu shiga rudani amma kana neman kana jin ko da kudi kana ne shi a rajiya ba za ka gani ba da kudin ka kace za ka samu ta rasa shi amma ga adadin yi a duniya an watsa saboda alƙawarin Allah zai kare ingancin qur'ani akwai wanda sun yi suratul wasaya akwai wanda sun yi suratul muslimuna yau duk ina suke to shi yasa Allah ya ce amma ja'aka min al-haq shi abin da zo gare ka nan na gaskiya ne kuma gaskiyar Qur'ani ila qiyamis sa'a har ranar kiyama ba ta gushewa Allah ya ba mu ikon biyayya ga Qur'ani Allah ya ce li kullin ja'alna minkum ga kowanne daga cikin ku mun sanya masa shir'atan shine shari'a inji ibnu qutayba alayhi rahmatullah wa min minhaja kuma shine sabil aw at-tariq alladhi yattabi'uhu shine kowane mutum Allah kowane annabi Allah ba shi shari'a da kuma hanyar rayuwa da yake bi wato shari'a su ne dokokin da suka shafi sallah zakka azumi hukuncin kisasi wane ya kasa wane magana ta auku tsakanin mutane biyu akan iyakan gona wato ababen da ya shafi shari'o'i lil haja kuma yana da alaka da hanyar da mutum yake bi na rayuwa abin da shafi mu'amala kaga a mu'amala ba za ka tsaya cewa wai sai kaga aya kai ba to za ka tsaya da take da cikin masara akwai wanda ka ji ta ce ka cikin dawa wannan babin mu'amala ne yanzu an kawo abinci na buɗe baki wani sai ce shi yana son cikin kafa wani yana son ci indomi wani dan wake ke su wani fefe su dinka kaji akwai wani wanda yake da nassin na cewa abin da ya shafi na dan uwansa babu kowa sai duba mai ransa yake so Me lafiyar sa ta dace da shi wani kwantan nan abinci yake so gina jikinsa a kai sai ya ci wanda ya shiga cikin min haja shine mun sa shari'a kuma mun sa muku manhajar rayuwa da kuke iya ɗauka abinci halal ne amma kowa da irin zaɓinsa yanzu a nan wani idan ya gaya masa me yake so ya sai ka gyara zama saboda da ka san gaba ɗaya wannan ko albashi aka baka ba za ka ci abincin ba a ce kullum ka rika ci ko da sarari ba za ci ba amma sai kuma zaɓin sa abin da yake so kenan haka a cikin halittu akwai bayan Allah na kwarai da dama mata ne za a aura ko sharadi ne ka aure mai addini to duk siffar matar da baka so wani kuma abin da yake so kenan daga an fada to shi sadaka Allahu lazim komai ya tabbata burin sa ya tuka shi yasa son wani shi ne kin wani duk abin da kai describe wani kuke ni ba kaman ba ba na so na bada misali kan da bada misali da matar wani ana amma in ka bada description din wata kana fara wani sai ce Allahu akbar shi ne dan shi yanzu ko za ka bada ne da ki to duka ya ta shiga cikin haja wato wani tsarin rayuwa mutane biyu ba sa tarayya kai yasa za a ga matsala abu sai ka biya ne a ce mota kaza nake so mashin kaza nake so kaza kaza nake so hatta gina gida kowa da zaɓin nasa shi yasa bayan shari'a da Allah ya bamu ya bamu jira rayuwa mu duba ababe duka halal ne kowa da wanda ya masa wani ne maka bayanin gina gida sai ka gidan nan ba za ka yi rayuwa cikin ma ya ke so wani sai maka gida babu wajen shan iska biyu ba a ba kana neman manyan yan boko a kulle gidan ta ko ina a rufe shi gaba ɗaya babu inda rana ke shigowa gida da dare da rana duka daidai sai a kira sallah babu sai gida ta karanta jarida a cikin gida yana kallon BBC wani na abin da ke faruwa a sha ruwa a yi magarira sai sai a ce baba boko da rabi ya ce an goce ni please wannan BBC sun dauki an goce bai dame su ba amma ka sa mutanen mu ya ce maka to ai gida sai da wuri shanya sai an buɗe filin tsakar gida tukunna an ɗaura igiya da nan ruwa na ya ce daidai ke da duka min haja ne kowa da zaɓinsa su shi san Allah ya sanya wa annabawa shari'a da manhajin rayuwa ya sanya mana shari'a ya sanya mana manhajin rayuwa sai Allah ya ce walau sha Allahu la ma'akum ummatan wahida shi yasa kalmar shari'a shari'atan mu kiyaye ɗaya ne da shari'a shi yasa Allah ya ce shari'a lakum min ad-din ma wasa wa nu'an wa أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ولو Allahu da Allah ya يصوم naj'alakum ummatan wahida da Allah ta kun zama al'umma gaba daya al'umma baya daya inda Allah ya ga dama duk duniya sai mu zama kabila ɗaya ne launin fata ɗaya ne kuma duk duniyan gari ɗaya ne kuma addini ɗaya ne da Allah ga dama haka zai yi ba zai sa wani ba yahude wani ba nasare wani musulmi ba ashe da hikimar Allah ya sa yi mu addinai kala kala ya jarrabe mu ya ga za mu rayu da juna duk yadda kai wani ya fahimci musulunci ba zai fahimta ba kai ka san addinin ka ne daidai amma ba yadda ka iya shi ya san kana son sa kana taimakon sa kai ogan sa ne a office amma kar ka ce musulun na kira sai dariya sai oga sai a hankali abun dawo sai a hankali oga in ka dagura sai oga zan yi shawari da madam mai dalili kana so ka dace amma in Allah bai kaddara dai shi ba yadda ya iya shari'a ta Allah ne subhanahu wataala ai ba wayan kai ka ba a cikin mu nan inda Allah ya rawa da kai ba mana da wani yana can gidan jiya wani na gidan garaya wanda yanzu gado sai je kira tun bakin jet su ne manya wani da yanzu dan kawani ne kawai kansa ake je kira karuwai inda Allah ya ga dama da wani a nan wurin bai da Allah ne ba kai yana gara na ce Allah akwai suna da suka dora biyar suka yawo a nan suka gani a cikin go, suka tambaya ke sai su ga dutse ke bauta dutsen nan babu wannan dutsen Allah zuwa ya babu suka ga aladu waɗannan allolin ba ka ce babu batu ne fashe da guga yake ba mu bauta wannan to yana mamaki to akwai wauta da suka bauta alade alade ko ko da ba yake da shi wai yana ga ai alade ya kai a zauna a bauta masa baka za akwai masu bauta alade bayan da duniya baka za akwai masu bautar saniya ba dan sai da ba shari'a kawai saniya da da zuwa da zama ka amma shi sai dan ka ita ce ka wasu yan Najeriya suna inda suka tara kuɗi shekara na yadda ta gaba da suka sai saniya su ba su ba suka yanka a ce duk anguwar masu bautar saniya ne kawai sai aka fito musu da makamai ɗayan da ƙyar ya sha wallahi karkashin gada yake gebo gabo ya ce akar maka Allah taimake mu da addu'a ga karkashin gada in ji mai bare su ba mutum ya mutu ya saniya ce Allah mutane anguwar shi ne Allah su shi ne suka zo da makami su shi za ka je irin waɗannan wani sai ka bi a hankali wai Allah su aka yanka me fa ba a tozarta su to kai Allah ka waye gani za su bulle su ba maka kuma wai dan adam ne mai hankali idan sa biyu kunnan sa biyu da bakin a hankali da duniya yana da shi don ba taba sai bane sai dai hankali a shari'a ta bai da shi mafhum sai da Allah ya so da ya sanya sun zama al'umma guda daya amma sai yi ba yahude ba nasare wane mai bautar rana wane mai bautar saniya sai yace walakin sai dai yayi wannan li wa dan ya jarrabe ku ne shi ma atatu cikin abin da ya ba ku Allah ya yi ne don ya jarrabe ku li yabluwakum don Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe ku rayuwa dukkaninta a musulunci sunanta jarrabawa idan aka rubuta kalmar rayuwa sai ka cire kalmar sai ka yi substitution da kalmar jarrabawa yayi sai sa Allah ya ce ai khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dukkan mutuwa da rayuwa yace yayi dan ya jarrabe ku ne shi sa babu ranar da zaka zauna a rayuwar duniya kana da imani ba ka cikin jarabawa wata da dadi wata babu dadi wata ranka yi murmushi wata ranka yi fushi wata ranka yi kuka wata ranka yi dariya babu ranar da mai imani zai zauna bai cikin jarabawa in ya baka ya jarabe kan ya hana ka ya jarabe ka in ya ɗauka ka ya jarabe kan ya kaskanta da ka ya jarabe ka in ya baka lafiya jaraba ne in ya hana ka jaraba ne kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bis-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un za mu jarrabe ku da sharri da alkhairi duka fitina ne amma sai ce za mu jarrabe ku ita dukkan rayuwa kalmar da ke iya wakilta rayuwa shine jarrabawa bi isa isaba in ka cire rayuwa ka sa kalmar jarraba a matsayin ka na musulmi yayi don dukkan rayuwarka jarrabawa ne zaman ka da iyalin ka jarrabawa ne za a faranta maka ne za a bata maka za a sa ka yi dariya sai za a sa ka yi fushi duka wannan jarrabawa ne da abokananka haka duka jarrabawa ne duka Allah subhanahu wataala yayi wannan nan yayi ne, don ya jarrabe mu ya jarraba mu a rayuwa ya ga za mu yi ne shi sa yace a tasbirin sun za ku yi hakuri idan aka jarraba ku za ku yi hakuri malamai suka ce da yake nuwa kun fi ma atakum don ya jarrabe ku cikin abin da ya ba ku shine akwai waɗanda Allah ya ba su shari'a mai sauƙi, akwai wanda ya ba su mai tsanani duk duniya babu wata al'ummar da Allah ya ba ta shari'a mai sauƙi irin al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shari'ar ba ta fi kowace sauki yanzu mu idan kai ne je in kace astaghfirullah ka tuba zuwa ga Allah shikenan amma qur'ani ya ga mana jama'ar da shari'ar da ta ba su in kai ne ji tuban ka shine fakulu an kusa ku sai ku kashe kanku to in ka kashe kanka ko mai saura amma mu sai nan kai astaghfirullah shikenan wani ma yanzu istighfarin ya zama na isbili yana ma yi gaban irin na mata tun ba sai yin ba take istighfarin sai sai abin da ya sa haramun da astaghfirullah amma sai ta fada su ma ta automatically sai sun tuba suke saba wa Allah ka ji manya na gaba ɗaya kenan su ita sai ta da wuce gafar sai ta saba sai ka jira sai astaghfir Allah na san dai abin babu kyau amma kuma istighfarin ma haka Allah yake a gare ba mu cewa ma astaghfirullah wani zai ce astaghfirullah astaghfirullah ga dai wala sai da ce astaghfirullah haka ke fada sai sa al-Hasan ibn abdul hasan al-Basri rahimahullah ya ce wai istighfaruna yahtaju ila al-istighfar shi kansa istighfarin mu ya dace a masa istighfari <laughs> wato istighfarin da muke yi yace ya dace mu zauna mu yi istighfari a kansa shi kansa <laughs> wato istighfarin mu yana neman shi ma a roƙe gafara a wurin Allah a kansa shi kansa shi ma istighfarin a roƙe gafara Allah a kansa to ne wannan na iyaye mata da za a ce astaghfirullah ta ba Allah ya bi dace yi ko magidanta nawa ne yake son ce maka astaghfirullah ka tsaya da shi ka fara mutane da sai ka sha mamaki in ka ce yace ce astaghfirullah shi ne astaghfirullah to Allah ya ba mu shari'a daban-daban ne mun sai mu kuma su fuskata su idan mutum yayi zina kaure ya gaje masa bulala dari ne amma akwai wanda suka wani mutum yayi zina al'aura ta ke yankewa idan yau mutum yayi kariya idan ya tuba shi kenan su kuma sai a kama harkar sa a yanke mu idan fitsari sama da jikinka ne za ka yi sai ka wanke su kuma sai ka samu tsangaro dukan gobe kika fa sai ka kankara fata sai ta yi jini in ta daye sai wata ta fito a wurin sai ya warke shi ne ka ga za ka bi tsoron fitsari nan gaba in ga don na ka dodo za ka gudu to shi yasa Allah yake shari'o'i da ba mu daban-daban don ya jarrabe mu ne shari'a ba iri ɗaya ba ce akwai ababen da ba duk annabawan da Allah ke ɗaya ne shine Allah ɗaya ne ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا da ya النبي اللي بيتي الله ديني ko uku ne ko hudu ne ba ma wanda yace Allah dai da rabi ne dole sai an tabbatar da shi kadai ne subhanahu wataala wannan duk ne tarayya amma sauran ababe na rayuwa na shari'a ana iya samun bambanci tsakanin wani da wani ko lokacin buɗe baki annaba da suka riga mutum ya azumi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum amma buɗe bakin mu da sori na sabawa da juna ke zama ba za ki cewa ku gaggauta buɗe baki saboda ahalin kitabi su suke jinkirtawa sai da waɗannan suna nan da dama da za su ga shari'ar ɗaya ne amma maybe lokacin buɗe baki ko su ya saba ko lokacin yin sallah ka ya saba da lokacin ka duk wannan akwai bambanci amma sai Allah ya ce yayi dan ya jarabe mu ne malamai suka ce waɗanda Allah ya ba su shari'a da take da dan tsanantawa a cikin ta da muka ba da misali yayi ne dan ya ga su saboda duk wanda aka takura sa ake jarabawa wanda ya ba su shari'a kuma sahala ne sauki ne don a ga godiyar su ai shi gudu godiya ake so kai kunci kuma ka yi ne ka yi haƙuri to mu yanzu da sai mu tafi da kowa sauki ne za ta mu yi godiya ce zamanin mu da shi saboda duk sauki Allah ya tabbatar da ya mana a cikin shari'ar mu yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra kuma wa ma ja'ala alaykum fi dini min harajin millata abikum ibrahim ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu li yusakirakum dukkan kalmar sauki Allah ya bayyana ta cewa shari'ar musulunci a cikin wannan al'umma tana da sauki kuma manzon mu bai bar mu haka ba sallallahu alaihi wasallam gaba da wa'azi yassiru wa la tu'siru ku sawwada kar ku tsananta bashiru wa la tunfiru ku rika yin bushara kar ku rika koran mutane yace inna ma bu'ithna muyassirina an aturo mu ne masu sauƙaƙawa ba masu tsanantawa ba sai sa duk inda aka samu ababe guda biyu halal kowanne halin ne to manzon Allah sai duba wanne shi sauki sai zaba mana idan ka ga bai zaɓi sauki ba to saukin sabon Allah ne to ya fi kowa ne santa sabon Allah amma in dai ana biyu ne halin ne to shi kullum zai ce to a dauki saboda shari'ar da ta sauki ne za ta abin da ake tsammani daga gare mu mu da aka ba mu shari'ar nan aka ba mu manzon kira cika matsayin annabawa sallallahu alaihi wasallam shine mu dauma su godiya zuwa ga Allah kuma mu ne al'ummar karshen zamani da muke da annabin karshen zamani kuma na danna ya fi na kowa mun bi Allah subhanahu wa ta'ala mafhum sai ga ta Allah ya nufi ma atakum ya jarba ku cikin abin da ya baku fastabiqul khairat al khairat in ji imam muqatil rahimahullah yace shine al a'mal as salihat ku rika tsere tsere fastabiqu ku rika tsere wajen ayyuka da ƙwarai malamai suka ce a cikin bautan Allah tsere a cikin aiki na kwarai wannan ba abin aibatawa bane abu ne mai kyau competition ina so na ga na fi kowa biyayya zuwa ga Allah ina so na ga ni na fi kowa yin aiki da alkhairi kaza wannan ba laifi ne saboda ba yin da nake ina encouraging aboki na shi ba yayi lokacin da kake tserewa abokin ka koyi yake da kai shi ma sai ya zai wuce gaban ka shine fastabiqul khairat kun tsere tsere cikin alkhairat al'amal as-salihah ayyuka na kwarai sai sa Allah yake wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu wa yajat lil muttaqin ana so mu rika tsere tsere wajen yin ayyuka da alkhairi mafhum tayyib a lokacin da muke tsere idan Allah ya ba wani a cikin sai mu farin ciki da Allah ya rabi ɗaya bawa yanzu iya yi wa kowa a cikin mu ya zama shugaban kasar Najeriya ba zai yi ba idan Allah ya dauki wani ya bashi a cikin mu kwaya daya iya nufin babu wanda zai iya sai shi kadai ba haka bane Allah ya yi dan ya jarraba mu ne idan Allah ya dauki principal ne ba wani a makaranta ko headmaster ko vice chancellor ko gwamna ko sarki ba iya nufin ba wanda zai iya ba sai shi kawai abu ne guda daya dole mutum ɗaya ne zai yi to dole wani sai ya hakure wani yi ba zai saba yiwa kowa ba yau da aka ce yau kowa a bautu gwamnan bautu na akwai gwamna ai ba zai ba mu gwamna magana ta kare aka ce to kowa sarkin bautu ne kowa ya rawani ya zo kofar gidansa ya zauna to wa zai zo na wajen wani wa zai zama sarki uku duka za a yi to da zai ba dole Allah ya dan ya jarba mu sai ya ɗaukaka wani akan wani fastabiqul khairat lokacin da kake neman abu nake nema nake nema sai Allah ya dauki wan bai sai ya bace to idan da imani sai mu sai alhamdulillah dan uwan mu ya samu Allah bai kaddara mu samu ba sai mu goyi bayan sa idan babu Allah kuma sai mu ce to me yasa Allah ya bace ni gobe da mamu ba wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min a adin Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik su suke rabar ramar Allah ai ba su bane to Allah zai zaba ya ba wani ya hana wani ka duba rashin za ta fi yaƙi maza na ke cewa la'utu yannan rayata gadar rajulan yushibbu Allah wa rasulahu wa yushibbuhu Allah wa rasuluhu annabi ce gobe zan ba da tuka yakin khaybara ga wani mutum da ke son Allah da manzonsa kuma Allah da manzonsa ke son sa sayyidina Umar yace babbar magana yace ban taba son shugabanci ba a duniya sai ranar an ce gobe za a ba ga tuta mandan yaƙi Allah iya so ga suna yana son Allah ya ce wannan kalma ta rasu jinna sha wanda ganin za a ba wa tuta ya ce ranar ne ina son shugabanci kawai don abin tutan zuwa yakin a yace ba ta yi da kosan makon taho masallaci ce mun zauna bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam immediately na zauna saboda mai saboda bayan asuba za a ba da tuta saboda kada mu ko zai juye gani ya bani in zauna a wurin muna zaune a wurin ce yanzu aka yi sallah na matsa gaba gaba ana idan da sallah ya ji yake ni an ja da kuma sosai yace daga annabi ya kallon kuma ya matsar da kai bai rufe bai nufin sai da Umar ba mutumin kirki bane dukkan mutanen kirki da ma mutum da ya za a ba abin da ke karantar da kai annabi ya jujjuya ya kalla a wurin da ya kawo sai ce aina Ali ibn Abi Talib sai na sai na Ali suka ce huwa yastaki aina yana complaining ciwon ido annabi ya ce a kira shi to sai aka yi sa kaga anan babu hafada sai duk wanda suka zo neman tuta ba samu ba sai suna tsere wajen aikin alkhairi kowa ya zama shi zai fara gina sayyidina aliyu tun da ban samu alherin da ba manda ba bare samu alherin da riga kowa kiran komandan ba shi nan ba kowa sai da fikira sai inda yanzu ne da an samu matsala wannan abin da sai fa idan ta matsala ba zai tsaye sai gido ba annabi mu gaba da ba ba zai gido ba a ce je ka jira sai na je gidan sa wajen bude ba to ku je ku buga to mun buga iyalin sa da ya fita kuma babu waya a lokacin bare ka sai bare ka buga masa babu waya in ka samu ko fizikal yi magana ta kare amma habbai babu wanda ya tsaya yi wannan inda a yau ne da an samu matsala amma babu wanda ya samu matsala shi ke da aka kira shi annabi ya ba shi tuta sai aka fara tsaya shi murna to shi ne fasta dukul khairat mu rika tsira wajen aikin alkhairi dan da Allah ya daga wani a cikin mai ba su wata ni'imar da bai ba mu ba kada mu yi hasara mu ta alkhairi da Allah ya ba su bai zama ba za mu iya bane Allah bai sa ka zama sarkin boso ba wai ba za ka iya bane Allah ne gada dawon ba ka mutum da ne yi ba wai da ka zama gwamnan boso ko gwamnan Kano ko gwamnan Gombe ba wai ba za ka iya bane a'a dole mutum da ne a cikin al'umma kuma al'umma nan miliyoyi ne dole sai mun hakura wani yayi mai yawa wanda yake akwai wanda yake cancanta amma Allah bai gada daman ba shi ba saboda mai kowa da muwafaqar da Allah subhanahu wata'ala yake ba shi to kada dan mu rasa wata ni'ima wani ya samu mai hakura da shi wannan na abin da ke hana ruwa gudu kowa yana son ci gaban wani bai samu ba daga an baka wani ofis to ka shiga matsala sai wani ya kai sara wani ya kai duka wani ya kai kazafi ɗaguwar da ka samu to matsala ta uku gare ka wani wannan saboda rashin imani ne ai mutum da ya nemi me yawa sai Allah ya baka inda ya fi nasa Allah ya ce ila Allah uku zuwa ga Allah ne makomar ku jami'an gaba daya sai yunabbi'ukum shine ne yukhbirukum sai ba ku labari kalmar yunabbi'u daga kalmar annaba'u ne da Qur'ani yace anin naba'il azim kalmar annaba'u da alkhabar duka suna nufin kusan abu ɗaya ne amma da bambanci shi da aka ce annaba'u kullu iya nufin labari ne musulmi wato essential labari very important labari sai a ce annaba'u amma alkhabar kuma ya ɗauki labari muhimmi da wanda ba muhimmi ba dukkan labari mai kyau ko mara kyau mai daɗi ko mara daɗi mai muhimmanci ko mara muhimmanci alkhabar ne amma annaba'u labari da sau da yake musulmi mai tsada mai fa'ida misali yanzu kana da wasu ka kuma mana alhamdulillah na je wani kauye can ka sa abin da faruwa ta masalla wallahi kawai akwai sai mutum dubu ɗaya duk musulunta sai mu ce wannan sunansa annaba muhimmin labari ka kawo mana shine mun samu karin al'umma da muke ga sun tsira daga wuta zuwa ga aljanna insha Allah amma muna da sai gaba kuma ka san me ke faruwa sai ka wallahi na wuta farin da zangon da na gurin mutum yana fitsari ko ko me zai gani a cikin wannan ya zama alkhabaru menene ci ko kuma ka baka ce na yi babbar tsufa ne ba da sai ka turo hakuri ka ce wallahi hakuri da tsunta kana ya abin da ce wannan ya zama duka alkhabaru to shi alkhabaru akwai labarin shirme a cikin sa amma in ka ji an ce annaba to labarin mai tsada ne to sai Allah yake khayyu nabiyukum yi ba ku labari bima da abin da kuntum ko kasance takhtalifuna kuke sabawa da juna a cikin wai yahudu suna ga ne da gaskiya a wannan zamanin nasara su ne mu muna ga mu ne to bahaushe ce akwai ranar kin wallahi akwai ranar cin kasuwancin ba ba sai an yi kasuwa a dillanci ba don Allah ya ce wattaku yawman tun yawman la bai'in fiji wala qullatu aiko wala shafa ranar kiyama babu bai'in babu kasuwanci to shi kenan ba ma kin dillanci ba akwai ranar cin kasuwanci wallahi abin hanya ta tsira ɗaya shine a wannan al'umma mutum ya ji manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda da Qur'ani yadda da Allah da ne shiga musulunci duk wanda ya rike hanya ba wannan ba ya halaka wa man yattaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya rike hanya ba musulunci ba ya halaka wanda ba su gane kan musulunci ba Allah ya ganar da Allah ya sa mu gudu tare da su mu tsira tare mu shiga aljanna tare na'am wa واحذرهم أن يوكلوك عن وإن تولوا الله أن وإلا وإن من الناس وأنحكم بينهم بما أنزل الله كيف كنت تسالوك بما أنزل الله ده الله يتوكل wala tattabi kada ka bi a ahwa'ahum sarransu wa hadarhum ka kula ay yasluka kada su fitne ka kada su batar da kai an ba ba'di ma anzalallahu ilayka daga satin abun da Allah ya saukar zuwa gare ka fa in tawallau sun juya da baya fa alam ka sani annama abin sani kadai yuridu Allah Allah yana son ay yusibahum ya same su ne bi ba'di ya kama su da sashin sashin zunubinsu wa inna kafiran minan nas da yawa daga cikin mutane la fasiquna mutanen banza ne fasikai ya Allah ya kare mu wa anhikum wannan kamar fi'ilul amr ne sannan kayi hukunci manzon Allah bainahum tsakanin su bima anzalallah da abinda Allah ya saukar shine ana tara jan hankalinsa ya tsaya kada ya bi son ran banin nadir ko banin quraiza da kowanne ke son ya goyi bayan su za su musulunta shi sai zama ba a hada baki da musulmi na kware a yi rashin gaskiya wai don a gyara daga baya ba a yi a sunan abu kuskure ne kada a za in duk duniya kowa ya riba ta kai kada ka bi a sunan ta zan kuskure ne a zo mu daga baya za gyara kada ka amince sai da manzo Allah ya dace yayi ne ya ce to bari ya sauke dan su musulun da saboda ya ji kowa san shari'ar su amma sai Allah ya ce wa alaikum bainakum bima anzalallah kai hukunta su da abin da Allah ya saukar na Qur'ani sai sa idan kana alƙalin musulmi sun zo gaban ka ba da ma ce ku kawo a saura ko injila na muku hukunci za ka iya karban ta kafa hujja a kansu don ƙara tabbatar da abin da qur'ani ya faɗa amma ba a kan wani zai hukunci ba a yanzu ba littafin da ke hukunci sai qur'ani Allah ya ce wala tattabi ahwa'ahum kar ka bi son ransu an ƙara emphasizing maganar baya a baya an ce wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka min al-haqqi kar ka bi son ransu daga abin da ya zo maka na gaskiya ka bar shi ana ga ce wa hadarhu kuma ka kula kar ka bi son ransu saboda me saboda son rai ne ya batar da yahudu sun yi karatu sun yi ilimi amma sun zama kamar sanin himari ya hamilu asfara ga kaya sun dauka amma bai da amfani gare su shi yasa Allah subhanahu wataala bai kiran su da cewa su jahilai ne cewa yake afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtuluna akwai da wani manzo yazo da abin da ya saba wa farransu sai rabi su ta rabi kuma su kashe shi ma gaba daya shi za sun kashe annabawan Allah da yawa su nan su yahudu haka banu isra'ila da mutanen annabi musa da annabi isa dukkanin su banu isra'ila ne amma mutanen annabi musa na ce musu yahudu saboda ba zuwa ga babansu yahuda ko kuma zuwa da suka ce mun tuba hudina ilaika to da wannan sai a ce musu al yahudu annasara ko malamai suka ce sun samu asali ne daga kalman alhawariyun da suka ce falamma ahassa isa minhum al-kufra kana man ansari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار daga kalman النصر aka samu annasara sun suka ce za mu taimaka kuma baya ga wannan imamu kata da yake rahimahullah suna da wani gari mai suna annasira to mazauna wurin sa za su da annasara wadannan suna abin da ya tabbata da sunayensu amma dukkan nufa asali bari isra'ila ne mafhum sai za ta yace wala tattabi ahwa'ahum kada ka dukkan ransu wa hadarhum shine kul ala hadari ka kula ka kula iyaka haka ce ga manzon Allah kula da su wato duk inda kake tare da bayahude ba da fare qur'ani yake kula da shi an ce ka kyautata masa bai da kudin abinci ba shi ka masa magana mai daɗi ka gaisa da shi bai da lafiya je ka gaishe shi duka ya gane kan addini amma kar ka ɗauka wai don wannan mu'amalan wai kai da shi yanzu ɗaya ne ba zai saboda kan kuɗi ba shi a ba dai bane idan ka ga sun maka biyayya an zauna lafiya da su to da shi yana hannun ku ne amma lokacin da suka yi nasara kan ku kun shiga uku shi sa Allah yake in yaskafukum yakunu lakum a'da'an ran da suka dauka kan ku da za ku yi da gaba ai kowa nan da na kan da suka wuce a Najeriya ne babu wanda jikin zai gaya masa ba Allah ya ji kan malam sa'adu zungur yace babu shakka yan kudu za su hau dokin mulkin Najeriya in ko yan kudu sun ka hau babu sauran daɗi da kowa zai shafe wuya a arewa zumunta ta mutu sai karya sai sarkoniya cance-cance da tabbata tsubbacen malaman ƙarya yan damfara ya dawo kan hausa ya ce wanda al'umma mai za ta wo a cikin zarafofin duniya ya kai ba ba shi da zuciya za a yi sha kunya nan duniya mu dai hakkin mu gaya muku ko ku karba ko ku yi dariya dariyar ku takan zamto ta gaba da nadamar mai kin gaskiya gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zabiya ƙarya ne mai launi bakwai ga fari da baki ga rawaya ga kore ga kuma algashi to ka toka da jason garwaya su za ka wahazar ku yace ka kula duk inda ka ga an launa lafiya da su Qur'ani ya gaya mana shine leadership na hannun musulmai to su ne a kasa to dole ka ji shiru sai ka ga tsabar biyayya sun fi kowa iya biyayya in ka su aiki babu wasa in gabi ka sa su da maka komai with perfection amma ran da suka daukaka akan ku to kun shiga uku wannan ita ce wasiyar qur'ani shi za Allah ya annabi wa hazarhum ka zama ala kasula ayya muke kake da mulkin to kuma ka jiyayya. amma da za ka gaskanta da ka shiga uku ai shekarun da suka wuce a kasar nan kadan ya hana mu zama bayi bala'in da kowa ya sha ba wanda jikinsa bai gaya masa ba kowa an dangana masa ko akwai wanda bai ji ba <laughs> to wa hazarukum ka kula annabi ay yaqtuluka kada su fitine ka an ba'da ma anzala Allahu A akan abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar zuwa gare ka karfi yaudare ka saboda za su ta kokarin kawo maka buha kala kala kai da su ku da madaya ai ba bambanci duk na har mutum sun koya yanzu mu je maka babu bambanci ba bambancin kaza ba kaza ba bambancin addini mu a siyasar mu sai ka san ba gaskiya bane yanzu da Allah wanda ba musulmi ne su gwamna a Kano musulmi duk shan sa zai je imin su da zama gwamna yanzu za a zabe su ai ba zai zama ba a Kano ya akwai da za'ai kowane addini take gabar musulunci ko kai kafi fi kowa kudi zai a zabe ka sai da zai ba to kar mu gari kanmu akwai bambanci amma mu addini mu ya ce mu muku adalci mu rike amana mu kyautata muku mu taimake ku bai ce mu cuce ku ba shi ke abin da addini mu zuwa mana duk abin da mu yi na insani gare ku mu yi mu kare haƙƙin ku kar mu zalunce ku amma magana ma ba man ta bai taso ba waɗannan ayoyi Allah yana jan hankalin manzon Allah kada ya ji su sai idan aka ce manzon Allah ya kula kada ya ji su yayi da kai bahaushe yace ana tauna tsakuya dan aya ta ji tsoro idan ka ji an tauna tsakuya ya aya ake ba tsoro to an ce manzon Allah kula kula sosai kar su bazar da kai to ya kuma gare ka a rama duba cikin suratul isra akwai yar uwar ayar wa in kadu la yaftinuna fa annal ladhi awhana ilayka kadu la yaftinuna وإذا لاتخذوك وإذا ولولا أن ثبتناك ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات dukkan shi imanin manzon Allah sanda Allah ya ce wa in ka kadu la yafsidu laka annal ladhi awhayna ilayka li tafsari alaina ghayra sun kusa su rinja yadda kai akan me akan wahayin da muka muku wai ka kawo wata shari'a ba ta mu ba li tafsari alaina ghayra Allah ya ce idan na ta kabo ka kalila suka ce maka a lokacin da su rinja kai kai khalil ne badadin su ne Allah ya yake walaula an sabbatnaka ba don mun tabbatar da kai ba laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila ka kusa ka kasa da gare su dan karan inji Allah idan la azaqna ka bi'sa al-hayat wa bi'sa al Allah ya ce a lokacin da mun dandana maka kuma sun ma za su yi alaina bihi wakila ko nasira Allah ya ce ba za ka samu wanda zai taimake ka ba duba annabi abin da ya maka fa laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila ka kusa ka kasa da gare su kada to shi yasa dole sai mutum yayi a hankali a wajen al-yahudi wal nasara dole mutum ya duk abin da zai duba mai shari'a ta ce annabi ya ce la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhu kada ku kare ta duk abin da suka ce kada ku gaskata duk abin da suka ce duk abin da suka kawo ku auna shi da qur'ani da hadisi in ya dace ku dauka in ya dace ba ku ce hadihi bida'atukum ruddat ilaykum sai ku marmu ku dauna lafiya duk abin da kuka kawo annabi ya ce kar ku yi rejection duka kada ku yi accepting duka ku rika auna shi in ya dace a karwa in ya dace ba a bar musu kayan su sai ce wa ufarinta wallau idan sun juya da basu wuce karban qur'ani fa lam kasani anna ma yuridu allah an yada sun ayu sibahum yashafizu bi ba'd dhunubihim la kafin dhunuban sunni idan ba su karbi musulunci ba to allah ya kaddara ba masu shirya bane wa inna kaseeran min annasi da yawa daga cikin zane fasikai ne la fasikuna lamul kasal ne da nunu tawkid illa min tawkid da lamul kasal mafiya yawan mutane wallahi fasikai ne shi yasa duk ƙur'ani allah bai kira yawa yayi yabo ba duk inda aka kira yawa ne ake yi aibatawa ne wa laqad zara'ana li jahannama kathiran min al-jinni wal insi wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka bi majority a bayan da ba da kai daga hanyar Allah amma in ka ji yabo kadan ne kalilan ma tashkurun kalilan ma tadhakkarun kalilan sai an ce ma ma din iya kare emphasizing kadan ne to kuma sai a ce sun ce gode Allah sun ce imani mafa sai za ta wajibi ne mu sani cewa ba a tunkaho da yawa ko da wa'azi muke kar mu rika damuwa da yawa mu rika damuwa da me da albarka shin sako yana isa eh mutane suna fahimta eh kar mu rika tunkaho mu musulmai muna da yawa yawan mu da ne mana amfani ai muna da yawan a Najeriya ko sau nawa yawan ya fara da mu gabanin mu amfana da shi ne sai tutar da mu sau goma ya zama kabar eh, kabar kabar kabar karmami ne akan ruwa walakin lakum gusa'un ka gusa'is sai shi yawa an ji damuwa da quality akan quantity bahaushe yake ce wai aihuwa ɗaya kwadara ta fi aihuwar yuyuyu aiko sai idan aka samu inganci shi yace damuwa inda za mu samu quality kuma a samu quantity to da wannan yaji muna son quality amma da quantity amma da karni ne akwai quality a ciki amma quantity da ba quality to gara quality dan gadan yaji shi wani ya wai wai wai wai da trailer ba ne gara na mu gara yankan nama da ya <laughs> subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wai wai wai da trailer dumame shi gara ba shi yankan nama ɗaya shi fi trailer dumame na ce na so da kuma dumame ta أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله قال mai tambaya na farko yana tambaya ne cewa shin lallai ne sai mutum ya auna abin da zai fitar a matsayin zakan da kai ko kuma idan ya fahimci abin da zai bayar bai kai buhu ɗaya ba sai ba da buhu ɗaya yi a magana mafi inganci haka yana halatta ka ba da abin da ya fi abin da yake haƙƙinka akan wannan babu laifi a musulunci in kuma kwano ne ba ka da shi ana iya aunawa da fada hannu haka a samu da ke da mugun hannaye sai rika cikawa haka in ya cika sai a share saman ba sai ya yi tozo ba in an zuba sau shi ne da mutum da ya fara cika a zuba ka hudu na mutum da amma bangaren sadaka ko gasta ba a so ka bada kasa da bukata amma in ka bada sama da abin da ake bukata a shari'a halali wallahi ta'ala ala. sai wannan malam wata ce ta yi ko ce cewa tana jin kudi ne ya yi shekara ba a bata ba a don haka sai ta da Allah isa ba da dadewa ba ko aka kawo kudi shi ne duk tambayar malam ya zaɓe ta da dai Allah ya idan da shi ke da aiko ta bai Allah ya sa na sun biya ne to ba an biya shi ke Allah ya kuma majin irin ai aiko shi ke nan kuma a kyan ce kuma Allah in kun kawo na janye kaya dan shi ke nan yanzu insha Allah ba amma da suka janye har yanzu ba Allah ya isa ba dan ba da wani kuma mutum Allah bai ba a Allah ya isa ne amma Allah isa a bangaren ne ba a bangaren azaba Allah ya Allah ya isa a bangaren ya isa ne Allah wannan ke ne na hukuncin wanda zai yarjejeniya da manomi ya ce zai taimaka masa a wurin nomansa amma da sharadi idan amfanin gonan ya yi zai ciyar masa da kwace da wasu abin ba wannan ba su mako bane wannan cutarwa ne shi a musulunci ba shi babu sadaba ba babu sadaba yasa a musulunci ba a son dukkan bashi da za a ba da zai jawo manfa'a amfanarwa kai tsaye wannan sa malaman musulunci suka haramtar da riba sai ba ke na ta a fa abu ba a fa yasa dukkan riba ko kuma ba shi da ke ga wani fa'ida ta daba to ai kafa kafa da ita saboda riba na da kofa sabbin da ban kai maza ko karamin kofa riba mutum ya auri ma mafi da kwanciya da ita to wannan yasa dole na mara da kuma ruwa ruwa hankali shi dan yana da fara dukkan abin da za a baka bashi kuma a kawo kuma ta kai hankali da shi ko menene ban soge ba a duk abin da za ka koya a rayuwa a baka kuɗi na bashi ne na mashin za ka kara kuɗi a kai kuɗi a hannu ka ba bashi kuma ka ba zai shiga cikin abin da ya ce. ka'ida shi bashi babu sa daban kasuwanci bashi daban idan aka gwana kasuwa da bashi a turi ba a bashi wanda yake buɗe ko su bari ba wallahu ta'ala alam ya karshe mana ko da suka kawo taimako daban-daban lokaci ba zai da dama a faɗa abin da suka kawo ba da kuma bukatunsu amma malam ya to Allah ya sani insha Allah malam zai mutu addu'a da sauran uwan da gyara malam bai sani ba malam ya sani ba sai ke da amfani ba Allah ya sani ne mutum to tunda Allah ya sani muna da kwan Allah ya inda masu a aljanna Allah ya biya muku dukkan bukatun na alkhairi shari Allah ya kinsu ne marayu suka kai masa ko marayu da sa da sauran su ko to Allah duk wanda ya taimaka Allah ya biya su da gidan aljanna wanda ba su taimaka ba Allah ba su ikon taimakawa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته